yi tunani in fitar da hanya da ya kamata ce za mu dinga haduwa ko gurin da za mu dinga haduwa kin san dole sai an ɗan banda ba ni saboda tsaro ba don tsoro ba ashe kin gane yar hannu ce wannan yari lafiya sai tsayar da kai haka ba za ka kwanta ka yi bacci ba ba ku mai sweetheart kuma ki bacin ki kamar ya an koma in yi bacci na kana zaune wato abubuwa ne suke neman su dagula min lissafi ishu ne kawai akan ofis ina ba ta ki kwanta to kamar ya ka in damu ka gaya min menene yake damun ka da har zai hana ka bacci gaskiya ne zan so dama mai magana da ke sweetheart ina so ki koma ofis ina da aiki ha kamar yayin yi aiki a ofis ɗinka me na sani ni da ko rubutu ban iya ba hmm, matsalar ba ta rubutu ba ne ko karatu ina so ne ki zo ki zama min mai sa ido a kamfanina ina son duk wani abu na shige da fice da duk wata mu'amalar kamfani a ce kina sane kuma kin gani a idan ki ake yi saboda ana neman a kassara ni ana neman a gurguntan min da kamfani abubuwa ake taimin na almundana kuma wa'annan ƙananan ma'aikatan sun kasa zuwa su gaya min cewar ga abin da ke faruwa a cikin kamfani wannan shine dalilin da ya sa dole sai na saka nawa a ciki domin ya zama min ido da kuma kunne a gurin kin ga kina gurin nan a matsayin matata suka sani za a dakatar da duk irin abubuwan da yake faruwa a cikin kamfanin sannan duk wani abu da kika gani wanda ake ba daidai ba ba wanda zai miki shamaki ko kuma ya hana ki ko kaki wajen gaya min abubuwan da yake faruwa ba za ki taɓa so a ce kamfani na ya durkushe ba cikin ga babu wani abu na cewa sai da boko ko kuma a'a kawai sa ido nake so ki kuma wannan aikin ki sani ba kyauta zaki ba duk wata zan sa miki salary da za a dinga biyan ki kin ga at least matata ma'aikaciya ce zuciyata za ta nutsu sannan kuma tana da abin yi ita ma ya ke ga shawara ta? dole in gaya maka kuwa alhamdulillah allah na gode maka to yana ganin inda har ya next week monday za ki fara aiki haka babu damuwa Allah ya kai mu na gode yanzu ka zo ka kwanta kai bacci ba zan iya kwanciya yanzu ba har na kai wannan lokacin kuma ai sai na yi kiyamun laili to shikenan mana adda ke ma dalili ɗaya ne ban ce da ke ki taso mi ba kin fi mu sani kuwa. <laughs> Um, Mati? What's up? Na mutum mota yauwa yau ka huta ni zan yi tuki. Ka kai ɗaya motar gurin wannan mai gyara. Eh, sai ya same ni a ofis. A'a, su umma fa yau an zama ma'aikatan ofis. Sai baban murna ake yi. <laughs> To yaushe zan zo ni ma ki fara koya mun aiki. To ni na gama iyawa ne fa kunna? Kin san ku akwai akwai tilin files a kan teburinta eh? yau za a sha aiki kuma baki gani ba ni zan kai ta da kaina officer in charge wai me kike ne kaga wallahi wani game nake yi mai daɗi amma yanzu nan zan gama sai mu ɗora daga inda muka tsaya game fa kika ce eh mana game nake yi to ni ma ba sai in ɗauki wayata ba a tura min wannan game at least ni ma dai na ce yau ina da game a wayata in tura maka alhaji ai gim ta mu ce ta yara ina kai ina gim kana babba da kai tun da santaleliya yarinya tana da gim ni ma santalelan yaro ya kamata ce ina da gim ko ba ka bane <laughs> kai alhaji da Allah ka daina ziga ni haka ko mm. ina na aje wayata ne wayar ka ba ka baro ta a falo ba kuwa a falo kuma mm, tana falo bari an ɗauko sai fakin tura min game nan yau to don allah karka dade in ka ji ka san ni ba na so kana yin nesa da ni <laughs> Kai, kai, kai. ya naga kin dawo gida yanzu wallahi na gaji ne da zama ni kadai a can shi yasa na ci bari in dawo gida in zo in huta kai kuma me kai ka ɗakin mini. alhaji tun ɗazu baka ga wayar taka ba ne umma kin dawo sanda zuwa wace waya fa wai alhaji ne yake neman wayar shi shine ya shiga ɗaki na yake tambaya ta shine na shiga na tambaye ta ai to ga wata waya a nan yana ringe a ka ga wayar a shi a falo ka barta kaga da shi kenan sai mu taru gaba ɗaya sai mu nema mai girma ciyaman ne ba mai girma ciyaman yawa kai mun ɗaki yawa to ina gajiya wallahi ka gamanta inda na ajiye ma wayar nai tun ɗazu kake ta kira kenan eh to zan koma ofis ainihin da awa ɗaya eh ka zo da allah hadda escorts ɗin ma gaba ɗaya sai mu zo mu ɗan tattauna ko eh, yawwa sai ka zo ya na ga kuma kina ba ta takalma ta shiga ciki kima ai koma za mu yi ofis ɗin ai ah, wallahi ni na gaji sai dai kai ka koma yanzu mu je ciki in shirya amma ni canza in koma kaya marasa nauyi haka amma tare za mu koma nauyi ki tashi da aje ka bari a can yawwa faisal yanzu jibin za ku dawo to babu damuwa Aisha, Allahu, Allah in dai kuka dawo ka bani takarda mai kyau to kawai sai mu wuce Saudiya mu yi umara daga nan mu wuce Cyprus daga nan mu wuce Dubai mu yi sayayya sai mu je Florida mu je mu visiting ɗin uncle ɗinku ko to idan 'ya'yana ba su ji daɗi ba ba zai ji eh? thank you my son thank you okay okay ka turo min account okay zan saka maka kuɗi a account ɗinka yau saboda ya ishe kuma yin guzuri ko <laughs> zan sa da yawa zan sa da yawa zan sa da yawa okay okay to i love you my son bye bye yeah. Na ji kamar kana waya. ‘Ya'yanka ne da ke ƙasar Turai za su dawo? Ah, ya, su za su dawo. <laughs> Allah sarki. Kamar kuma na ji kana cewa za ku je ƙasa mai tsarki ko? Insha Allah za mu je mu sauke farali. To da Allah alaji, ina so idan sun dawo za ku yi tafiyar nema a tafi da ni. Tunda ka gani ma ‘yarka ce. Me kika ce? Eh ina nufin idan sun dawo hmm. za ku tafi nema a tafi da ni. da 'ya'yana nake waya fa kuma nake cewa za mu je mu sauke farari, 'ya'yan da na durƙusa na haifa da cikina ba agola ba ina so ki dinga bambance kanki da 'ya'yana ba za ki taɓa zuma 'ya'yata ba ki dubi kanki mana 'yar tasha ballagasa kike tunanin cewar za ki iya haɗa kanki da yayana bahir inki kada in sake ji idan kuma kika sake to ki sani ta tana da yawa alhaji me yayi zafi haka yau da bakinka kake kira na da agola kuma ƴar tasha baki faɗi na ƙasƙarshen ba ballagaza. tasha ballagaza karuwa he sai da nazo na faɗa maka abin nan na ce maka a'a a'a amma ka dage ka ce sai na yadda da maganan mutumin nan to ni kuma ka san duk abin da ka ɗora na akan shi nake yi <laughs> Ah. <laughs> Dariya fa kake yi Salisu. Wai yanzu Samira duk maganganun da na gaya miki baki yadda ba kenan? Baki aminta da ni ba kenan? Ta ya za a yi in yadda? Bayan idanuna ya gana gane mu komai kawai ka je Allah ya haɗa kowa da rabansa. Da ni ba zan iya auren yaudari ba. Me ka zancen haka kuma yaudara a ciki? Yarinyar nan na gaya miki ba wani alaƙa ko kuma wani abu da ya haɗan da ita. a duniyan nan kaka ba wacce nake so ke shi ke ce a bar kauna ta ke nake da burin aure kuma abin da yasa kika ji na ce ke kanwata ce magana suke yaba min ca suke bani da dangi shi yasa na ce miki ke kanwata ce ni fa har yanzu ban yarda cewa babu budurwarka ba ce kawai ka tafi ka kyale ni mana to shikenan ni zan tabbatar miki da cewa ni mai kaunarki ne kuma mai burin aurenki ne idan kin shiga gida ki gaya wa iyayenki cewar zan turo magabata na a zo a yi maganar aure ƙarshen watan nan ne da ke don Allah da gaske kake? da gaske na taɓa miki wasa irin wannan? to kana nufin kuɗaɗen da kake son su samu sun samu ne? ba su samu ba ina dai sa ran su nan da sati biyu za su sauka a aljihuna da zarar sun abin nan kuma kin ga magana ta ƙare. lallai salisu na yarda da cewa kai babban masoyina ne kuma wannan yarinyar na yarda da cewa ba budurwar ba ce kanwar abokinka ce yawwa ai daman so nake ki tabbatar so nake ki tabbatar alhamdulillah alhamdulillah dan Allah dan annabi ka yaƙuri ka tsaya ka saurare ni ina jinki dan Allah dan annabi alhaji ka yi haƙuri in dai magana da na faɗa maka ranar nan ne don Allah ka yi haƙuri na tuba ka riga ka sabon min da kanka alhaji ba na iya jiruwa ba zan iya rayuwa babu kai ba don Allah ka yi haƙuri. Oh, wato kin san abin da kika yi bai dace ba kuma kin san yadda damuwa take a jikin mutum idan ya saba da mutum ɗaya eh, mutumin ne ne kuma ya janye. Kai ma ka san damun alhaji ba zan iya ba duk abin da nake yi kawai dai na yi ne amma ba zan iya ba. Ba damuwa. ya wuce yanzu ma na yi niyyar fita ne kawai saboda kadaici amma tunda har an daidaita ba za koma cikin gida ba <laughs> Nima. Nima. <laughs> Nima. wa ina yarinya nan ta shiga ne yau ni fa na ja a gaji fa so nake na huta nima abulaje amma ta huce yan gida wai menene sirrin nan a cikin gida in ko dai akwai batu ne gun mai gida ye Allah gyaro gida ya dai Allah kautar na rana in ya zo kar ya shigo gida sakonka ne me kike nufi kenan da wannan waɗannan hotunan hotuna ne daga cikin irin baɗalar da muke aikatawa da ni da kai a cikin gidan kuma irinsu kwafi uku ne da zan kuma raba su zuwa ga duniya zan tarwatsa su domin kowa ya san irin badakalar da kake aikatawa da kai da 'yar matarka wallahi tallahi idan har baka fi ni a hankali ba sai na tarwatsa farin cikinka sai na lalata duk wani tanadinka a matsayina na karuwa kamar yadda ka kira ni da shi me ki ce da ni ne sharaɗi ne nake so zan kafa maka guda uku idan har ka tsallake su to ka wuce duk wani tugu da nake shirin kulla maka na farko ina son kai min duk abin da na ga dama duk abin da nake bukata a cikin gidan nan ina so na yi shi ba na bukatar ka taka min birki a duk wani yunkurin abin da ne niyyar aikatawa sannan kuma ina so ka hana duk wani mahaluki na cikin gidan nan yi min fada sannan a cikin hotunan nan akwai account number ɗina a jiki ina so ka bani kuɗi waɗanda ba su gaza naira miliyan biyar ba idan kuma ba haka ba to zan tona ka zan fallasa duk wani abin da kake lullubewa kowa ya sani kuma ina so ka sani alaji idan har kai yunkurin kashe ni to za ka yi nadama dama domin na yi rubutaccen bayani a kanka da duk wasu abubuwa da suka faru tsakanin da kai na ɗauki lauya na musamman wanda na zaunar da shi na gaya masa duk wani abin da ya faru tsakanina da kai ni da kake gani alaji na fi ƙarfin tozarci a gurin mutum irinka ba ma kai ba wanda ya fi ka ne saboda haka zaɓi yanzu ya rage naka ko ka yi ko kuma ka bar shi me yasa kika ɗauki cewar gwara ki ci zarafina ki ci zarafin mahaifiyarki so ki tattaro duk wasu hotuna da kika san cewar nawa ne wanda kika yi ikirarin suna gurinki ki mallaka min su sannan kuma duk abin da kika bagaci a saka miki account yau za ki ji alert ka riga ka gama lalata rayuwata babu wani sauran mutunci da ya rage tsakanina da kai ya zuwa yanzu kuma duk wasu hotuna da na raba a hannun jama'a na fi na karbe su na kona kin kyauta to amma ina so ka sani akwai guda ɗaya wanda na ajiye shi a matsayin evidence saboda na lallai ƙasa waje ta karɓe ki sai wani kyau kika da kika dawo ah, ai ita abin da ka sama ba karatun take ba jiben da duk ni na rame amma jin da take ta ba. a a duka you. haba kai dadi jibi abin da yake cewa ni fa ya kamata fa in rame fa ba fashi ba fa wallahi kwas din mu na nashi wahala a'a ni dukkan ku babu wanda ya rame kowa yana cikin jin daɗin rayuwa aha good amma ku sani dama an ce bayan wuya sai daɗi so tunda yanzu kun kammala karatun ku, alhamdulillah kai faisal sai mu fara neman maka aiki ka samu aiki kai ma at ka zama officer hmm? ke kuma amrish sai ki nemo wanda kike so in miki aure daddy aure kuma mm-hmm. ni ba mai isa aure ba ko saurayi ban da shi Assalamu alaikum salam. An kai muku kaya ciki. Yanzu kuma za ku faɗa mana me kuke so. wanda za ku samu kuɗi ci. Mami ni dai bana buƙatar komai kawai abin da nake so ke ma ki zo ki zauna a yi hira kamar yadda muke yi. A'a ni ina buƙatar in wanka kafin in komai. Ha ya za ki ce babu abin da za ki ci? Ha? Kuma kin ga abin da nake gaya miki yaran na san saba da ke ko? <laughs> Ha? to yanzu ne bari da in shiga ciki in je in haɗa muku abin da za ku ci in kun ci kun ƙoshi sannan sai ku je ku yi wanka. To thank you mom. Ta ai wato gaskiyar magana mun ga abubuwa yanda eh, ba mu tsammani ba a waje sabanin yadda nan ake rayuwa. Amma alhamdulillah tarbiyyar da kake ta kokarin nuna mana ba mu sauka daga Daddy, hmm? mana kuma wace ce? Oh, very sorry. na manta ne ban yi introducing ɗinta ba faisal mima kenan yar uwarku ce yar antinku ce yanzu ta tashi daga nan gudan. kuma a gidan nan take abin da nake nema daga gare ku shine ku haɗa kanku ku yi zama na amana ku zama united na yi alkawarin cewar zan rike ta bisa amana sannan kuma zan haɗa ku domin ku ci gaba da zama na mutunci da aminci a cikin gidan nan so feel free with her nima this is your brother faisal say hi to him sani to ga kan wace amrish ko sanin ki yayi kike Yaran ka sun yi kyau kuma suna da tarbiyya <laughs> To dadi, bye bye. Dadi, na ce ina so in fara binka ofis ne ma ina taya ka aiki. Ce da Allah, ce da ce da ke aure zan miki? to ke bari ba in gaya miki ai ni nake raka shi office tare muke zuwa aiki zuwan ku ne kawai sai na hakura na daga kafa saboda in dinga kula da ku a gida <laughs> to kin ga aure zai momi amma ke kina ganin na isa aure ah to kin ga da kanki kina dariya anyway Ryan je ko? To dadi sai ka dawo. Alhaji. Ya naga kake kana kokarin zaka shiga wannan motar. a oh za ki fita da ita ne me gadi bai faɗa maka cewa ni na ce zan shiga wannan me yake damun ki wannan ba mahaifinki bane ba ku na ce <laughs> ba ti bai gaya min ba tun ɗazu na ce me gadi ya faɗa maka cewa da wannan motan zan gashi ba komai ga kullum. karbi ki din nan kin ki karbi kin ji ki karban kin isa A'a, a'a, kin ga sweetheart ki batta batta batta da Allah ungo shikenan ka fita da ita A'a, ba zan so A'a, ka fita da ita so mana zo zo zo zo ku yarinyar nan alhaji maka faɗa kana cewa ta zo ta ni na fi son kin ga kamar nare da abin da take so shi nake so ni na ce da ita nare zan rike ta amana ita tana rashin kunya kai mati mati zo nan zo nan na ce ka so ko ka zo na ce me yasa yarinyar nan za ta fita da mota ba za ka bani ba ka gaya min ba sai kawai ka bani ka kawo min mukullin da kasancewar za ta fita ka shafa zo nan na ce ka so ko daga yau duk ranar da ta ce za ta je za ta fita kar ka sake ka kama mu kuɗi to alhaji me yayi na gaya maka ko da baki ta da hakarkarin ki ba na riga ne miki alƙawarin cewa yarinyar nan zan rene ta zan tarbiyyantar da ita zan kuma yi mata duk abin da take so ba za ta taba neman abu a guri na ta rasa ba wannan rashin kunya a'a yarinta ne wannan ki kyale ba komai baki gani bane kin ga yanzu wallahi duk ta sa ma ni fitan na fasa ni na fasa fitar kawai yanzu zo mu ji ciki ni ma za mu magana za mu yi sa labule mai sirri abulaje amma ta wuce yan gida wai menene sirrin nan a cikin gida in ko dai akwai batu ne gun mai gida ye Allah gyaro gida Allah kautar na rana kare ya shigo gida ke ma a gola dama za ki tunani ke ma da kare mai gida a gola da za ki nazari takin yau mulkin gida agola ta zo ta rushe cikin gida agola ce agola ta mallake mai gida agola ta zo ta rushe cikin gida wace ce agola ta mallake mai gida agola ta cikin gida akula kana zaune a nan kai kadai ko baka faɗa ba na san kana buƙatar ɗan wani abu wanda zai sanyaya makoshinka shi sa na je na ɗauko maka wannan liman gaskiya ne ina buƙatar haka sannan kewa ce ta sa na dawo nan wurin ka zauna zan so a ce ki je ki samu kujera ki zauna kusa da ni ki ci gaba da bani daɗaɗɗen labarai domin da gani za a same su a wurin Allah ko kamar ku ka sani ni gwana ce wajen iya bada labari jira ni minti daya za ka sha labari yeah. ta huce 'yan gida wai menene sirrin nan a cikin gida in ko dai akwai batu ne gun mai gida ye Allah gyaro gida Allah kautar na ɓace rana in ya zo kar ya shigo gida ke ma a gola dama za ki tunani ke ma dakin kare mai gida a gola da za ki da dakin yau mulkin gida agola ta zo ta rushe ciki mama na ba ta da matsala haka ne amma dai ai kin san abin akwai kunya koya ko dan Allah ka saki cikinka ni ko a gaban mama na ne zamu mu iya soyayyen ita ba ta da matsala Allah Allah eh to sai mu kashi <laughs> tashi ka shiga ciki kuma insha Allah auren ta ma nake so ita kai ji min shi kar in kara jin wannan ban yadda ba ban amince ba ba kuma a cikin gidan nan ba kar in sake ganin ka tare da ita amma abba na gaya maka iya abin da sani kenan ka fice ka bani kuɗi ki kula da me to wuni kai haka baka sha ruwa ba to ai ni makon ruwan ganin ka ce ta dame ni tun safe na kasa zaune na kasa tsaye na ce sai na zo na ganka ka san in ban ganka ba fa ba zaman lafiya ta motsa kenan <laughs> wallahi ta motsa to ai ni soyayyar ka a cikin zuciyata ba ta taba tsufa salisu kullun sabuwa take komawa a kin gani ki bari tukun na haka ta ta cimma ruwa in hakan mu ta cimma ruwa duk abin da za a yi ni mai ban da ko yanzu a rinka wannan zance ba zai yiwu ba wallahi ba zai yiwu ba mima <laughs> salisu kenan to yanzu kai salisu in banda abinka ai yanzu haka zancen da nake maka hakanmu ya cimma ruwa a gurin alhaji ta garin ya domin alhaji ya buɗe min bakin aljihunsa sai yadda na yanka haba ka san zancen da nake maka ina da sama da miliyan ashirin a cikin akawunt ina miliyan ashirin miliyan ashirin to in dai ku haka ne ina ganin ya kamata mai hanzari mu abin yi alhaji duk zai bi dare da rana isan yadda zai iya ga yara baki da kuɗin nan kafin i haka kuwa mima gwara mu san abin da za mu wannan haka yake ka kawo shawara salisu don na tabbatar da cewa alhaji ba zai zuba min ido yadda yake ganin ya zuba min maƙudan kuɗin nan a cikin akawunt ya zuba ido ya kyale ni ba yanzu ya kake ganin za a yi abin da za a yi transfer za a yi a yi transfer ɗinsu daga akawun ɗinki a raba su su dawo account ina ni kuma duk yadda zan yi zan sa matakan tsaro na killace su na ga cewa sun samu duk tsaron da suke bukata ok kana nufin na sa su a cikin account ɗinka kenan amma fa wannan shawara ce in kin ɗauka a'a ha ba salisu ai ni mima takaci. kaga ku kaya na ai dole ya zama naka a'a ai kin san al'amari na abin da ni daman manufata ya zama na cewa mun ba su kariyar da idace a tattare da su ko ba haka ba amma babu wani abu ko to karka damu yanzu nan ina fita daga nan eh zan tsaya a banki zan je a tura maka ba yanzu nake tura kudin ba ha ba salisu to ai kaga ba zan iya turawa ba dole sai na je banki ka bani account nan banka yanzu ko kuma ka tura min to to ba ba su baki bari in tura min account a'a mima mima eh, ka gane habu abinda zai yi shine ban sani ba ko idan tashi daga office gobe sai in ga inda yadda aikin zai yi ko eh haka ne to ba matsala za mu yi magana zuwa gobe insha Allah ya aka yi kanwata tun da zike ta bibiya ta kina so yi magana na ce ki bari in sallah kin biyo ni daki duka to faɗa min yanzu ina sauraron ki yayi kenan ni da ma fa duk neman da nake maka wata shawara nake so na baka okay shawara ce akan agula ni mata ke kowa ce yayi na kwana biyu kana wani jajjanta a jiki ne shine naga ya kamata in gaya maka yarinyar nan ba mutumiyar kirki ba ne wallahi ba ta da tarbiyya yau da safe in ka ga mai ta yi wa dadinmu rashin mutunci kuma dadi ko a jikin shi kamar wani abu bai faru ba to abin da nake so ki gane shi ne ni da mi masoya muke kuma na mata alƙawarin insha Allah ma zan aure ta saboda haka wannan maganar da kike yi ki daina ta kin ji ko yaya aure kwarai kuwa yayi duk cikin garin nan ka rasa wa zaka aura sai wancan agolan mara tarbiyya kin ga idan kina so mu zauna lafiya da ke, ki daina siffanta ta da waɗannan munanan kalaman naki idan kuma ba haka ba zan saba miki kin ji ko yaya aure <laughs> to wallahi tallahi billahi lazi aure zaman agola a cikin gidan nan ina so na faɗa miki ba na buƙatar a dinga cika min ƙara da sautin tv idan ina kwanci a cikin ɗaki idan kina son kallon ki bari sai na fita ko kuma lokacin da bana to fa wata sabon salo wato rashin mutuncin naki ya tashi daga kan mahaifina ya dawo kaina a matsayina na yar masu gida ina kwanci ina kallo ki zo ki kashe ni hmm. ke ni kike faɗa wa irin wannan maganar ke saurara in gaya miki me kike da suna rishi kike kowa to ki taka a sama domin ruwa ba sa an kuma na fi karfin ki yarinya rike shi na fi karfin ki saka min doka a cikin gidan nan domin nan gidan ubana ne ni ba abu da ce ubana ba matsiyaci bane bai gagara rike ni ba rikici ya maka don haka ki dinga kallo na ki gane da ba ce ce ki yi Dille hmm? yarinya ki cika uban naki ne ya baki damar ki fito nan gurin ki dinga faɗa min irin waɗannan maganganun? Raga miki baki a cikin gidan nan. Ina raga miki ne ma. Ko kada ki kuskure ki sake amurta. Amurishi ni ki kamara? Amari kuma gargaɗi na ƙarshe da zan baki. Na fi ƙarfin ki wallahi tallahi. Zan miki ɗan banzan doka a cikin gidan nan. Babu wanda ya isa ya karbe ki kuma gargaɗi na ƙarshe. ki fita daga harkar nan ya nafisa ki fita daga harkar shi in baka ba na lahira sai ya fita na faɗa miki kenan banza ne yarinyar nan za ta zo ta dinga ciwo mutunci na rantse da girman Qur'ani sai na raba a kan ubangi wallahi tallahi ubangi sai ya gane bai can gurin ya mai isa ba a yi masa ruwa ba ai jiya ba aka ɗauke wuta kuma ba ruwa shi ne na so an jima idan aka kawo ta sai a tabbatar an yi yau insha Allah